da tashin hankali babu wani daɗi haƙiƙa wanda yake ba cakuɗe yake ba da tashin hankali da musiba kaga wannan samara ɗin da mumini zai samu ya ƙinin wannan cewa ba abin da yake faruwa a duniya na musiba ko bala'i sai da ƙaddarawar Allah sannan kuma duk abin da ya same shi a dukiyarsa ko a al'ummarsa ko a jikinsa ko a dukkan abubuwan da yake gani wannan da umarnin Allah ne da izininsa kuma ya imanin cewa daman ita duniya gida ce ta jarrabawa ta bala'i da musiba da sharri kuma ya imanin cewa duk duniya ba wani da'i da jin da'i ziryan wanda bai cakuɗi da wahala ba da abin ƙi babu shi a duniya a ai kai kanka ka san ya isa da musiba ka kalli shugabanni da ma ba nan dangote yake ta kuka ba cewa an danne shi an hana shi petrolin ɗinsa saboda babu wani jin daɗi da kuɗin da zai wai haka salin alin wai jin daɗi za ka yi har abada babu shi a duniya duk kuɗin da Allah ya baka duk mulkin da Allah ya baka sai ya sako ma da wani bala'i kana ji kana kallo ya gagare ka kuma kai taraki to haka duniya take kai ne nan baka da ko sisi kake gani in ka samu kuɗi ka haye sai ka samu kuɗin kuma wani nau'in musibar ya zo ma na musamman kake ganin baka da mulki in ka samu ka haye sai mulkin ya zo ka rinka la wastaqbaltu amri wastadabartu lama qabiltuha yace da za a juya baya da ban anshi wannan mulki ba saboda musibar da ka shigar da kanka to da imani da kaddara za mu kasance ashe duk abin da yake faruwa a duniyan nan rikice-rikicen da muke gani cin zali da duk abubuwan da Isra'ila take yi da sauran turawan yamma mu muminai sun yarda da Allah ne ya kaddara haka kuma lokaci ne ibtila'i ne jarraba ne Allah yake wa muminai domin ya ga suwaye suke yi da gaske kuma wannan musiba da bala'i ba ta kaɗa ta razana mumini duk bala'in da ya shiga shi yasa ka ga 'yan falastin ana kashe su ana kashe musu Ƴaƴa ana ƙona musu gidaje mutum yana da bene da kamfani da wajen sana'a ya wayi gari bom ɗaya ya rushe shi komai ya rasa daga shi sai kayan jikinsa amma yana kabbara ya rasa komai a duniya yana kaddara yara ba sa zuwa makaranta an rushe makarantu in sun ji ciwo babu asibiti an rushe asibitoci babu abincin da za a ci ba inda za a yi biredi duk wata masana'antar biredi an rushe ta duk wani kamfani an rushe amma a haka suke rayuwa kuma ka gan su za ka ce babu wani abin da ya same su man aka hira ana hira da su zaka ji suna ta cewa Allah ne ya kaddara kuma mu shine ibtila'in mu shi yasa ya ajiye mu a wannan wajen kaga imani da kaddara sannan mu kuma muminai da muke gefe mun kaddara kan mu cewa kamar Allah subhanahu wataala ta khalla annu kamar Allah ya kyale su ko ka zata cewa wanda yake cikin musiba dan ba akan gaskiya yake ba ya Allah zai kyale shi ga cikin musiba ko dan an kashe shugaba wani da wani ai wa ta'ayyin min nabiyyun qutil sai yawa daga cikin annabawa an kashe su kisa akan hanyar Allah wallahi ba ƙaramin ɗaukaka ba ba ƙaramin ɗaukaka ba ba nan ko sati uku ko biyu ba a ba nake magana ya hayar sunuwa nake cewa abin da ake man laƙabi da shi ya gagari mutuwa da shi da kalil mish'al sai ko kwana biyar ba a ba an kashe ya hayar sunuwa kuma an kashe shi kisan da ya ɗaga duniya duk wani mumini zai yi kwaɗayin ina ma haka mutuwarsa za ta zo tunda mutuwar da mutum za a kashe shi ya shekara sittin da ɗaya to menene kuma ya rage ma bayan ka shekara sittin mutuwar da za a kashe mutum duk duniya ta amsa da musulmai da kafirai da wanda ba su da addini da masu addinin baki ɗaya duniya ta harraka ta cika tiktok da su facebook da social media duk inda ka duba magana ake amerikawa turawa china chinese da kowace magana suke suna karyata shugabanninsu kuma allah ya sa duk abin da yadda mutuwar take ta faru isra'ila ce ta faɗa duniya ta nuna mata bidiyo ne ba wani ya nuna ma mabarantana a ce wai dirama ce ko tsara a kai. isra'ila ne din nan dai da ta ce yahya sinwar abin da ya sa shekara ɗaya ta kasa kashe shi yana zagaye ne da waɗanda aka yi garkuwa da su hotages ɗin da ya zagaye da su shi yasa suka ɗaga ƙafa ba su kashe shi ba ya yi garkuwa da 'yan isra'ila da 'yan amerika Isra'ila nan da ta ce dalilin da yasa ta kashe yahya sinwar ba da ya shiga cikin mata ya sa kayan mata yana zaune a cikin mata ce sa ita ba za ta iya kashe mata ba domin ba ta gane shi ba Isra'ila nan da ta ce ya Sunwar ya bar danginsa cikin musiba da bala'i tuni ya fita ma daga ƙasar yana ƙafar ko Turkiya yana jin daɗi a five star hotel yana amsa kuɗinsa ana da bala'i a ƙasa Isra'ilan nan da ta ce ya Sunwar matsoraci ne sai gashi ta hakaito bidiyo kisansa gashi yadda take labari su uku suna tsaye da suna tunkarar motar yaƙi da sojojin da suka fita ashirin ana ba ta kashi har aka kashe mutum biyu har aka harbe shi a hannu da cinya har ya shiga wani tsohon gini har ya zauna ya ɗaure da bindigarsa a hannu da kayan soja har ya ɗaure abin da aka harbe shi ɗin har duron ya zo ya ɗauki sanda ya ba zai iya ɗaga bindiga ya harbi ba amma ya koma yana yaƙi da sanda har ta kashe shi a haka a filin daga shine duniya gabaki ɗaya ta taso ta ce ashe da ƙarya kuke wanda kuke cewa kuna nema yana haƙƙin nar shine a gaba wajen sahun faɗa kuma sai gashi ana hira da manyan Hamas cewa bai taɓa zama ba shine shugaba fa na gabaki ɗaya shi ake neman ruwa a jallo shekara wajen ashirin a kashe amma yana khattin nar yana sahun farko na yaki wanda suke nema kawai rigar sojoji da bindigarsa kawai ya rufe farfararsa ta gashinsa da ta sajensa da ta gemunsa ya rufe idansa kawai ake gani don ka a san waye amma da haka ake ba ta kashi gaba da gaba saboda ya riga da man ya faɗa lokacin da isra'ila ta ce da ta kashe shi shine ƙarshen yaƙi ya ce mafi girman kyauta da maƙiya za su yi min shine su kashe na anya talani su kashe ni domin na mutu fi sabilillah kuma shi muke ta faɗa to kaga wannan yarda da musiba yarda da bala'i duk wanda zaka ga suna cewa ai sun suka ja kansu ai ba dan kaza ba dan kaza ba to duk dai an gama wannan ya nuna cewa domin Allah mutum in ya tsaya ya imani da kaddara to ya gama komai to wannan duk as-sabru ala shada'id wal masa'ib mai imani da kaddara zai koya ma wannan kuma in kana ganin yadda duniya take da bayanan shugabannin duniya da manyan bayanan malaman duniya da manyan ka duba mai sharhin wannan littafin ka je ka nemi bayanansa na minti shidda shida da yayi Muhammad Hassan kaga abubuwan da ya fito akan rayuwar Yahya Sinwa wannan da muke karanta sharhin littafin sa da ya rubuta wannan yana fata ina ma ya samu irin wannan saboda me saboda yanda Allah madaukakin sarki ya karrama shi na'am yace as-samaratu sabi'a dawamul khawfi wal hazri as-samaratu al-khamisa as-samaratu sabi'a fa'ida ta bakwai dawamul khawf wal hazar wanda ya imani da ranar tashin alkiyama da kaddara to zai dawwama cikin tsoro da kuma taka tsantsan a duk al'amuransa me yasa zai tabbatar da cewa babu wani mafita sai bin Allah kuma ba bai san me Allah ya kaddara mishi gobe ba shine tsoron da taka tsantsan ai ba yau ake magana ba kana cikin imani me zai samu rayuwar ka gobe to shi yasa kullum mutum yake cike da tsoro kullum yake cike da taka tsantsan kullum yake bi a hankali kullum baya ganin cewa ya hau tudun na tsira wanda yake ganin shi dan aljanna ne ya gama to ya yaudari kansa domin bai san Allah ba wa arju an taqifu maliyan ma hadhihi samara malam yace ina fata ku dan tsaya dan lokaci kankan mu dan tsaya tsayuwa kenan ta fahimta tsayuwa ta gane me ake nufi a wannan fa'idar da zan yi bayani yace fal mu'minu bil qadr wanda ya imani da kaddara da'imul khawfi wal hadari zai dawwama cikin tsoro da takatsantsa li'annahu ya'lamu ma qaddara Allah la ya'lamu ma qaddara Allah azza wa jalla lahu domin bai san me Allah ya kaddara mishi la ya'lamu al-khatima bai san me ya cikawarsa ba wala ya'lamu al-masir bai san makomarsa ba wa min samma bayan haka fa huwa da'imul hajri min al-khatima dan haka kullun yana taka tsantsan yana tsoron da me zai cika da'imul hajri min yana taka tsantsan dangane da makirci da yanda ubangiji madaukakin sarki yake al'amuransa wa khauf, wannan tsoron da yake ji kullum, la yaj'aluhu yusawwifu wa yu'ajjilu al-amal baya son ya shi ya rinka cewa zan yi aiki yana jirkinta aiki ai sai gobe na ci gaba da karatun alkur'ani ai sai gobe na yi tsayuwar dare to bai daga azumi ya zo na fara izu biyu har ƙarshen rayuwata ai da azumi ya zo aka fara duk bai wannan kawai yanzu ya fahimci kaza aikin addini ne yanzu ya fara saboda ya san ba shine da gobe ba A in na yi aure shi kenan kuma zan ai na gama ya'ya wannan harkar da ta ƙare in na gama wannan mulkin ai an gama kwangilan nan na samu kuɗi ai an yi kaza zan zama na kirki to me na taswif din duk wani abu da kake kaddara mutane zaka ga suna ta kaddara rayu to shikenan ba daidai a yi shekara takwas din a gama na gama mulkin kuma sai in zo in koma masallaci a samu dan ahalarina da ishmawi na ai kai iya wayanka kenan to kuma waye ce ma in ka gama mulkin Allah zai za ka ƙara samun daman yin wannan sai ka gama mulkin kuma wani abu ya zo da na gama wannan harkar shi kenan na daina wannan tuwatuwa sai ka cinye ribar harkar kuma sai ta zo sai ka ce to wannan ita ce las na ƙarshe dai tunda na san harkar nan haramun ce to bari in amshi wannan da ka amsa ka ji daɗi ka kashe to shi kenan dai ai dai da sauran lokaci inna Allah ghafurur rahim ne tawwabur rahim ne dan haka sai kai ta taswib. to wanda ya imani da kaddara baya haka bal yadfa'uhu daf'an ila al-amr wannan tsoron yana ingiza shi ingizawa zuwa aiki wa ila ta'a zuwa ta'a hatta yalqa Allah azza wa jalla wa huwa ala ta'a har ya haɗu da ubangiji madaukakin sarki yana kan da'ar ubangiji madaukakin sarki qala azza wa jalla ubangiji madaukakin sarki yace afa aminu makara Allah shin yanzu za ku aminta daga makircin Allah za ku aminta daga kamun Allah za ku aminta da cewa shi kenan ka hau tudun na tsira ka tsira ba abin da zai kasance fala ya amanu makarallahi ba wanda yake aminta daga makircin Allah illa alqawmul khasirun sai mutane hasararru wanda ya hasara shi yake gani yanzu shi kenan na gama komai komai ya ƙare na tsira wa qala azza wa jalla ubangiji yace afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allah bihim al-ardha aw ya'tiyahum al-adhabu min haythu la yash'urun shin wanda suke makirci suke aikata mummunan ayyuka ba sa tunanin Allah madaukakin sarki ya iya girgizar ƙasa da su ko kuma ya aiko musu wasu azaba mai tsanani ba tare da sun sani ba ba sa tunanin yanzu kana cikin aikata laifin Allah madaukakin sarki ya ɗaura ka ko kana cikin yin ba daidai din ba ubangiji madaukakin sarki ya tsaga ƙasa ka rufta ko ginin ya faɗo ma a sama ba tare da ka sani ba malam yace izan almu'minu bil qadri da'imul khawfi wal hadri min makrillahi subhanahu wa ta'ala wanda ya imani da kaddara yana dawwama ne akan tsoro da taka tsantsan daga makrullah fa kam min sa'idin bi jahihi wa malihi in qalaba alayhi haluhu malam yace da yawa zaka gani wanda ba za su kirgu ba wanda yake jin daɗi da matsayinsa da girmansa da dukiyarsa in kalaba alaihi haluhu halinsa ya juya yanzu ya shiga cikin musiba da yana cikin jin daɗi mai mulki ne gwamna ne yanzu ya sauka ba abin da zai iya shugaban ƙasa ne yanzu ya sauka ba abin da zai iya mai kuɗi ne yanzu babu kuɗin mai faɗa a ji ne yanzu in ya faɗa ma ba wanda zai ji da yawa daga cikin mutanen da suke takama da jin daɗi da matsayi da dukiya al'amarinsa yanzu ya juye yanzu babu wannan jin daɗin babu wannan mulkin babu wannan kuɗin babu wannan kwarjinin babu wannan da in ka faɗa duk ƙasa in ka ce za ka yi magana sha biyu duk najeriya sai an tsaya mai shugaban ƙasa ko mai gwamnan jiha zai ce amma akwai ranar da za a yi in ka shiga zan yi kai ma ba ka isa ka ce goma zan muku jawabi ba domin sai a kai ka dawanau an san ba da to me gare ka ba ma ka iya cewa a jira bayanin kawa zai jira sai dai ka je can matarka da 'ya'yanka kuma kai ta yi in ka ce ka ce ka ce banza duk abin da ka faɗa baka isa ka ce a yi ba ko a ungoku mai kuɗin da zai tafi ƙasashen duniya duk ya ga dama duk inda zai je yanzu daga kano zuwa abuja a jirgi bai da kuɗin amma da yana zuwa china ya je ingila ya je europe har hutu amma yanzu bai iya zuwa abuja a jirgi kuma duniya tana garawa yana nan su suke faɗa da aji yanzu yana falo sai dai a zo ya ta kuskus ya ta zagin al'umma a cikin falo bai iya fitowa ma magana a jarida tsoro yake ji qala ta'ala domin Allah madaukakin sarki ya ce wa tilkal ayyamu waɗancan na kwanaki ne na duniya rayuwa ce ta duniya yanayi ne da duniya take gudana sai Allah ya ce nu dawulu ha bainan na. muna juya su ne a tsakanin mutane yanzu ka duba shekara hamsin da ta wuce kashi tamanin cikin ɗari na gidajen da aka yi kuɗi yanzu babu kuɗi a gida. kashi tamanin cikin ɗari talakawa ne fitik kashi tamanin cikin ɗari na matalautar shekara hamsin da ta wuce yanzu a gidan masu kuɗi ne wani ya taso tun daga kakansa na biyar har zuwa babansa ba wanda ya taɓa zuwa hajji ba wanda ya taɓa zuwa ko umara yanzu sai kaga shi Allah ya taso da shi a gidan yana kai mutum goma biyar hajji da umara da shi da matansa sun zama nan ne wajen hutunsa a darar tauhid ma yake sauka babansa ko iyakar bai taɓa zuwa ba da 'yan gidansu to tilkal ayyamu in yau a nan gidan ne ake da ilimi da kuɗi sai ka ga nan gidan in nan gidan ake da mulki gobe can gidan in can gidan ake da kaza gobe can mudahulu ha bainan na. haka ake jujjuya al'amari a duniya yanzu ka dinka zuwa garuruka ga gidajen da nan da shekara hamsin su ne abin kallo yanzu sun zama kango ka je duk garuruka ka gani ba cikin birni ba nan ma da duk an rushe gidajen amma har yanzu a ƙauyuka a local ganna a ƙauyuka duk zaka gansu wani sai oho ya zo wuce na ce kai co kaga gidan alajiwa ne kamar ba a yi daula ba a nan wurin ya zama kango ya zama khabar kana in aka nuna ma gidan da hagu daga wani gari ake zuwa a kalle shi yanzu 'ya'yan barorinsa su suke ciyar da 'ya'yansa ka yi kuɗi ka ɗauki ma'aikata barori sai abin da ka ce yanzu ka mutu kuɗin ya ƙare ɗan baranka ya ɗauki ɗanka aiki yana biyansa babansa yake wa babanka shara yanzu shi ɗansa yake wa ɗansa shara shine wa tilkal ayyamu ce ha bainan nas ba wani jiji da kai ko wani cewa ni wane ne yau ne kake wane yasa duk wanda ka gani yanzu ne maganar nan da nake yake shugaban ƙasa ko yake gwamna ko yake mai kuɗi ko yake mai faɗa aji ko yake mai mutunci ko yake mai rai ko yake mai lafiya yanzu nan ne fa nan da awa biyu awa uku wani abu ne daban kuma dukkanmu ba mu sani ba nan da gobe mai mulkin yau zai iya zama ba da